تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka a ci gaban karatunmu na littafin riyadu salihin min kalami sayyidul mursalin na imamun nawawi allah ji kansa da rahama a yau sha bakwai ga watan biyu watan safar shekara ta 436 da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi daga makka zuwa madina wacce ta daidai da ranar goma ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da sha hudu da haihuwar annabi isa alaihi salam za mu tashi akan hadisi na talatin daga farkon littafin riyadu salihin a ƙarƙashin wato ainihin babu sabri inda za mu tashi a hadisin sahabin annabi suhaib وعن سحيب وعن سحيب رضي الله عنه كما أنكر بودك سحيب ألا يرددش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال yace haƙiƙa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce kana malikun fiman kana qablakum an yi wani sarki cikin waɗanda suka gabace ku wa kana lahu sahib kuma wannan sarki ina da wani matsafi falamma kabira yayin da wannan matsafi ya tsufa girma ya cin masa qala lil malik sai ya ce da wannan sarki inni qad kabirtu haƙiƙa ni na tsufa girma ya cin min fab'at ilayya gulaman ka aiko min da wani yaro u'allimuhu sihra da zan koya masa tsafi fab'atha ilayhi gulaman yu'allimuhu sai ya aiko masa da yaron da zai koya wa tsafin wa kana fi tariqihi idza salaka rahib akan hanyar wannan yaro da yake bi zuwa wajen boka akwai wani fada akwai wani mai ibada akan addinin kiristanci faƙa'ada ilaihi sai ya zauna wajensa wa sami'a kalamahu ya saurari maganarsa ya ji irin zancen da yake fa'ajabahu sai maganar da ya faɗa ta birge shi wa kana idza ata sahira kuma wannan yaro ya kasance don ya je wajen wannan matsafi marra rahibi wa qa'ada ilai ko yakan bi ta gurin wannan wato ainihin fada ya kuma zauna a gurinsa ana haka ana haka sai ya zamanto fa'iza ata sahira daraba idan ya zo gurin wannan matsafi koyon tsafi sai matsafin ya dake shi me yasa ya makara ina ya tsaya sai yanzu ya zo fa shaka zalika ila rahibi sai ya kokawa wannan fada wannan matsalar da yake fuskanta faƙala sai shi wannan fada ya ce wa wannan yaro idan khashita sahira idan ka ji tsoron dukan wannan matsafi faƙul habasa ne ahali ka ce masa jama'ar gidanmu ne suka tsare ni a gida aka makarar da ni ba ni na ga dama na makara na ki zuwa akan kari ba wa idza khashita ahlaka in ka ji kuma tsoron dukan mutan gidanku ya baka dawo da wuri ba faƙul habasani sahiru ka ce matsafin nan ne ya tsare yau mun ɗau lokaci mai tsaho yana koya mu abubuwa da yawa ko fa bainama huwa ala a halin kasancewarsa akan wannan yanayi na yana amfani da wannan dabara ya kubuta daga dukan boka ko kuma ya kubuta daga tsangwama daga gida ko dukan shima id ata ala dabbatin azima kwatsam nan sai ya zo ya cimma wata dabba a hatuwa qad habasatin nasa ba shi kadai ba ma ta tsare sauran mutane ta hana kowa wucewa kuma gashi ta nan za a bi aje inda za a فقال اليوم أعلم الساهر أفضل أم الراهب أفضل فقال اليوم أعلم إيش يو زنغاني يو نيران الدزنسن الساهر أفضل wannan matsafin da nake zuwa koyon tsafi wajensa shi ne ya fi zama a kan daidai amin rahibu afdala ko kuwa wannan fada shi ne ya fi zama a kan daidai ranar tantancewa ta zo gare ni fa da hajaran sai ya ɗauki wani dutse fa qala sai ya buɗe baki ya ce اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك يا الله idan al'amarin da fada yake kai shine abin da ka fi so shine daidai a gurinka min amri sahiri fiye da abin da bokancan yake koya min faktul hadhihi dabba ka kashe wannan dabba idan na jefe ta da wannan dutse hatta yamdiyan nasu har mutane su samu hanyar wucewa faramaha sai ko ya jefi wannan dabba da wannan dutse qatalaha nan take sai ya kashe ta wa maban nasu kowa da kowa ragowar mutane kowa ya wuce shi ma kenan ya samu hanyar wucewa wannan ita ce gaba ta farko ta wannan kissa ta wannan labari kuma ita muka ɗauka za mu karatun mu a yau insha Allah sahabin hadisin mu mun taɓa wucewa ta kansa shine suhaib bin sinan ar-rumi ya shahara da cewa ar-rumi ana danganta shi zuwa ga rumawa ana masa alkunya da abu ya haya ƙabilarsa asalinsa balarabe ne daga namir ɗan qasid ana kuma danganta shi zuwa ga rumawa saboda ya tashi a cikinsu kamar da muka faɗa sakamakon sun ribace shi ina yaro a matsayin ribataccen yaki Allah ya hukunta masa dawowa asalinsa ta dalilin siyo shi da aka yi ko kuma ta dalilin gudowa da yi matsayinsa addinin musulunci ko ba komai sahabi ne na manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda yi almajirta a gurin manzo ko jiya karatun malam mun ji wa fi kum rasulu ko wa kaifa takfuruna ko wa antum tutla alaikum ayatullahi wa kum rasuluhu cewar wanda suka samu kansu manzo ya rayu a tsakankaninsu su daban take akan dukkan al'ummar musulmi na wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ƙari akan haka yana daga cikin 'yan gaba-gaba waɗanda suka musulunta a karan farko sanda musulunta take da wahala lokacin da ba kowa yake iya ƙarfin halin ya bayyana musulunci ba suka karɓi addinin musulunci yana daga cikin wanda aka azabtar aka cutar akan addinin Allah ya kuma dace da kasancewarsa cikin wanda suka yi ƙaura zuwa madina garin manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wajen hijirarsa shi ma inda ya zama ina ce headquarter ta musulunci duk duniya Allah ya karɓi rayuwarsa a garin madina a shekara ta talatin da takwas da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ji kansu da rahama sharhin hadisin mu hadisin ya fara da cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa wasallam qala hakika manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce kana malikun fi man kana qablakum an yi wani sarki cikin waɗanda suka gabace ku wace al'umma ce daga cikin al'umman da suka gabace mu wannan sarki ya kasance cikinsu Allah ne masani mu dai san cewar hakan ta faru shine abin da aka fi damuwa da mu sani shi sa aka gaya mana wannan sarki ya yi sarautarsa a cikin al'umman da suka gabace mu cikin al'umman da Allah ya samar a ban ƙasa abin da take ciki shi ake so a gaya mana ba wai mu san a wace a wace al'umma ce abin ya faru ba wannan ba shine abin da aka fi damuwa da shi wa kana lahu sahirun kuma ya kasance na da wani boka a cikin sunan tirmidhi Allah ya ji kansa da rahama lafazin ruwaya suna cewa wa kana lidhalika al-malik kahinun yakhanu la wannan sarki ya kasance yana da wani boka da yake masa bokanci Hukumar kuma ruwaya tana cewa akwai ina da wani matsafi kenan da yake masa tsafi ko to da ko ya zama matsafi ko ya zama boka dan juma ne da dan jimmai ko eh kwaramce da hama eh saboda haka duk taron mabannata ne taron batattu ne mana dai ana gaya mana wannan sarki ba a kan turba kwarai yake ba har ma yana da wanda ya tsaya masa yake a a kan hanyar barna to shine malamai suke cewa abinda ake cewa as-sahir shine wanda yake tunkarar aikin yin tsafi shi ake cewa sahir abinda kuma yake cewa tsafi suka ce tofi ne da kulle-kulle da kuma karanta wasu abubuwa da ba su da madogara a addinin Allah ta salo a ɓoye don wato yin tasiri ko kulle-kulle da tofe-tofe da karance-karancen da ba su da asali waɗanda suke tasiri ga zukatan bayi ko ga gangan jikinsu wannan shi ake cewa tsafi galibi ba sa rasa wato ainihin abin da su kullawa a tofi a ciki a kuma kullawa a tofi a ciki wannan in ka shiga cikin al'ummar musulmi a yau za ka sha mamaki za ka yi ta ganin sabarcik kaga yaron da yake goye an ɗaura masa zare a ƙugu an ƙuƙƙulle wasu gurare ana sa ana jin cewar wai wannan ƙullen-ƙullen da ke jikin wannan zaren su ne za su ba shi kariya wani a wuya wani a hannu wani a ƙugu wani a ƙafa wannan hannun riga ne da koyarwa addinin musulunci bai halatta ga musulmi a samu haka tare da shi to ire-iren waɗannan abubuwan su ake cewa tsafi in kuma an ce bokanci shi kuma galibi za ka tarar sun fi alaƙa da aljanu kamar da su ma matsafan suna alaƙa da aljanu amma galibi wanda yake harkar bokanci za ka dina gaya maka cewa shi da aljan yake magana zai tsalle ya tumi ya faɗi ya kumfa bakinsa ya ce jira ko kurkajin tashin magana ana gaya masa kaza shi kuma yana sanar da ku to da wanda zai bokanci da wanda zai tsafi da wanda zai duba duka uwarsu ɗaya ubansu ɗaya duk magana ce ta abar hanyar Allah abu turbar da ba ta Allah ba ta shaidan don gaya wa bayi wani abu da ya wuce da ba sa nan aka yi ko wani abu da zai zo da bai riga ya zo ba ko kuma da ake tsaka da yi ba a gama sanin yadda yake ba du magana ce ta tutiya da da'awar sanin gaibi ko wani abin da zai zo ko zai koma ko zai faru to wannan shi ake cewa tsafi yana da tasiri ga jikin ɗan adam ko ga zuciyarsa in aka jarrabe ka da yin tasiri a jikinka in kuma ka tsayu da yin abubuwan da Allah ya ce a tsayu da su suna ba da kariya to nan gani nan bari mai tsafi ko barkanci ko duba zai yi ya gama ya bakka kamar da suka yi suka bar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cewar da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama iwa kana lahu sahirun kuma wannan sarki ya kasance yana da wani matsafi shine malamai suke cewa a daidai wannan gaba bayani manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa yake mana na cewar sarakuna da masu mukamai na yin hukunci ko kuma jagoranci ga jama'a waɗanda suke shugabantar jama'a da yi musu hukunci da dokar da ba ta Allah ba to galibinsu za ka tara suna da alaƙa da matsafa suna neman agaji da taimako daga wajen matsafa ko 'yan duba ko bokaye don tabbatar da maslahasu ta riƙe ragamar shugabantar jama'a da yi dindindin ta zarce sai ranar mutuwa galibin abin da yake sa su kada wani ya ja da su akan mukamin da suke kai ko ya nuna sha'awa ko son zai ja da su ko kuma kan wani ya ja da su akan abin duk da suke sa a yi ko daidai ko ba daidai ba to galibi waɗanda suke a kan turbar da ba ta kwarai ba kuma shugabanci ya zama a hannunsu ba ka rasa su da irin wannan wannan ya sa galibi a halin da muke ciki yanzu wannan abin da muka ji manzo na gaya mana tun da daɗewa tun kafinsa akwai haka kuma da ya tafi ya bar mu ma an ci gaba da yin haka domin yanzu mu ga naune ba jiyau ba wanda ke kan mulki saboda yana so ya zarce ya yadda a kashe jarirai kaza ko a bashi jini ya sha ko a sa shi ya tsirara a sa kaza a rika zagaye gefen wuta da ita har sai ta tsalle ta tumu a ce a ɗauke ta haka da gashin ta tsoma a cikin karikitai su tafasa tare a ce ya ci ba figa da abubuwa ga sunan barka ko ka masa wahainiya a ce sai ya haɗiya da rai ya ba za su kirku ba ko don neman wani abu a duniyance daga wajen miji kina mata ko daga wajen shugaban aiki kana ƙasa da shi ko makamantan wannan dai maganar neman duniya ce sai an haɗa da allura guda bakwai da gashin da esp aski aka tsinto bai san an tsinto ba ko a je a sharo sharar wato ainihin ƙurar da ke ƙasan takalminsa a kawo za ka ji abubuwan mamaki kasunan iri iri iri iri daban-daban Su galibin waɗanda suke neman su zarce a kan shugabanci ko su tabbata a kai ko kuma kada a ja da su akan duk abin da suka gabatar ba ka rasa su da irin waɗannan a gefen da haka kai duk abin za gaya musu na Allah ce annabi ya ce in ka ga an tafi tare da kai gani akai akwai wasu adadi dan kam a gindinka da ba a so a rasa su ku kada ku karfi ku zo ku jan da za a kai ga abaran sai rika cewa ai ana yi da ku a dan da dan wani kawo hasafi ko a dan da kawo ta gudunmuwa bangaren ku da abin da ya kamata wannan duk shine yake ta faruwa amma wanda ya tsayu da cewar ba mai yi sai Allah kuma komai yana da iyaka to ba zai jefa kansa cikin wannan tsaka mai wuyar ba Allah ya kiyaye falamma kabira qala lil malik da ya tsufa girma ya cin masa shi wannan matsafi sai ya ce da wannan sarki inni qad kabir hakika ni girma ya riga ya cin mu magana tsufa na riga na tsufa fab'ath ilayya غلاما uallimuhu sihra dan haka aiko min da wani yaro turo min wani yaro in koya masa tsafi fa ba'atha ilayhi gulaman yuallimu sai turo masa da yaron da zai koya a ruwayar imam tirmizi tana cewa wannan matsafi ko wannan boka sai ya ce unzuru li gulaman fahiman ku dubo ku tsamo mun ku gano mun wani yaro mai kaifin fahimta a yaran ma ba kona jigar-jigar a samu yaran da aka fahimci na da fahimta da rike abubuwa qala fatinan laqinan ko ce a kawo min yaro mai kaifin kwakwalwa da fasaha da wato ainihin zaka saurin gane abu sai ce irinsa nake so a kawo don in koya masa wannan tsafin da na iya kungonar waya ta fito mana da irin yaron da ya nema ba kowanne ba ko wanda ta ɗaya ta iya ruwayar mu ba za mu gano haka sannan wannan ruwaya tana gaya mana cewa a kawo masa yaron da yake da fahimta mai hazaƙa mai kaifin ƙwaƙwalwa domin dama kamar yadda a manyan ake da mai fahimta da hazaƙa da basira ake kuma da dolo mara gane abubuwa balidi wani lokaci ma makotari da ko sunansa bai rubutuwa ana makaranta ma kamar ba a yi to haka kuma a yaran ma cirran gini cirran zane in ji bahaushe haka Allah yake ikon wani ka ganshi da baiwa ta basira wani kuma ka ganshi da dolanta da rashin gane abubuwa to a wannan gaba na hadisi da ke gaya mana wannan boka ya nemi a kawo masa yaro mai basira da fahimta don ya koya masa bokanci shi ne sai malamai suke cewa bayani ne manzo sallallahu alaihi wasallama yake mana na cewa maɓannata za ka tarar da suna bincike da bibiyar waye zai gaje su akan ɓarnasu shi yasa yake cewa a kawo masa yaro mai fahimta mai basira don ya gaje shi akan wannan barnar da yake wa sarki a samu wanda zai dora ya ci gaba da wannan barnar kamar yadda in ka dawo a gefe guda nagartattun bayi ma'abota alkhairi haka su ma za ka tar da su suna fafutuka da ƙoƙarin ganin sun samu magaji na ƙwarai Allah yana gaya mana game da bawansa annabi zakariya alaihi salam addu'ar da yake cewa fahabli min ladunka waliya ko ya Allah ka bani majibinci daga gare ka wani wanda zai gaje ni yace yarithu ni wa yarithu min ali yaqub wanda zai gaje ya gaji zuriyar annabi yaqub waj'alhu rabbi radiya ya Allah ka sa shi yardaje gare ka yardaje ga bayinka kun ga shi ma nan roƙo yake Allah da yake barwa ya bashi ya bashi wanda zai gaje shi akan isar da sakon addinin Allah da wayar da kan bayi akan bin Allah to yadda nagari suke fafutuka da ƙoƙarin samo wanda zai gaje su akan aikin alkhairi to haka maɓannata suke ƙoƙarin samar da wanda zai ci gaba da haifarwa da al'umma matsala kaga wannan yana gaya mana cewa mu da muke kan turbar musulunci mu tsayu mu dai da ganin wa za mu samar waɗanda in ba mu addinin nan yana da gata bai rasa wanda za su tafiyar da shi ba in ba su fi mu ba za su kasa mu ba wannan haƙƙi ne a kanmu idan mai barna zai dage wajen ganin ya samar da wanda zai gaje shi akan barna ina ga mai gyara zai yi sake ki bar wato ainihin barna da ci gaba ya bar wato abin da yake kai na gyara bai ci gaba ba su ka haƙƙi ne akan dukkan musulmi ke bai wa addininsa na musulunci gudunmawa da agaji na samun wanda zai gaje shi akan isar da sakon addinin Allah da raya ibada ta bautar Allah subhanahu wata'ala a banka bayan wannan malamai suke cewa wannan gaba a daidai wannan hadisi tana sanar da mu cewa idan mai reno ya zama watsatse idan jagora ya zama maballaci to za ka tarar da yana ƙoƙarin renan na ƙasa masu tasowa a kan abin da yake kai na ɓarna a kan abin da yake kai na ɓata ga boka ɓatacce ga matsafi lalatacce watsatse maɓarnaci yana hankoran gadar da ɓannarsa ga wanda yake yaro mai tasowa yana so ya tarbiyance shi akan ɓarna wanda sai ke nuna mana illa zamantowar wanda za a rena a hannun maballaci uba ne ko malami ne ko dan uwa ne ko makoci ne saboda haka wanda duk zaka danka danka a hannunsa ya bashi tarbiya ka san wane ne akan wace akan wace turba yake akan wani layi yake domin wannan fa abin da zai yi Allah zai tambaye ka akai kai da kake da ragama da iko da ka dauka ka kai ka danka an fahimta ko saboda haka wannan gaba tana sanar da mu cewa yanayin yadda mai rono yake to galibi za ka tara haka yake kokarin wanda zai rena ya kasance sai an samu wani iko na Allah ka da sabanin haka sannan bayan haka malamai suke cewa wannan boka ya zaɓi a kawo masa yaro mai fahimta saboda galibi mai karancin shekaru yaro ya fi dacewa da ɗaukan ilimi ya fi wato fuskantar harkar ilimi isame ta ta zauna domin ya fi kaifin kwakwalwa da rike abu kuma ya fi karancin manta abin da ya sani saɓanin wanda girma icin masa galibi abubuwan da za su shagaltar da shi da karatun sun yawaita a tare da shi kuma sinadaran da Allah yake halitta da ƙwayoyin halitta da suke tattare ɗan adam da suke taimaka mai ya riƙe abu ya kiyaye sanda yake tasawa yake da ƙuruciya sun fi kaifi da ƙarfi lokacin da kuma girma ya masa baya suke yi ga baki ɗaya wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq ko Allah ya ce duk wanda muka yi masa tsawon kwana za mu riƙa tauyarsa da ragarsa a halittar da muka yi masa to wannan bayan da kake yi sai yakan sa a wani lokacin ba ka da karfin riƙe abu sai gada a ah, da da na zauna inda din ne minti sha biyar shafi ɗaya zuwa biyu ya zauna amma yanzu ga shafi ɗaya awa na guda ke nake kamar bayi nake saboda lokacin da ayat za ta shiga ta shiga da maganar cewar fa yau za ku ɗauda shi ta shiga da cewar an kai hari guri kaza ko ta shiga tare da cewa abu kaza na kafa yau aka yi ma alƙawarin sa to da haka sai abubuwa su rika shiga barka ba ita kaɗai ba ce to wannan yana sa a samu rauni wajen riƙe abu ga babba inda kuma za ka tara ga yaro ina da sauki shi dai matsalar sa a ce ya ci ya sha bai da matsalar abin da zai ci isha ba wata da shi to insha Allah in ka bashi zai haɗiya zai rike to shi ma da yake na da gogayya ta rayuwa shi wannan boka duk da boka ne amma yana da gogayya da fahimtar cewa, e, eh, masu karancin shekaru sun fi rike abu a kan manya kuma an fi riya tsawon shekaru ga wanda yake da karancin shekaru akan wanda ya girma ko tunda da ya ce shi ya tsufa ina so a samar da wanda zai ci gaba da yi wa sarki tsafi to in ya samar da tsoho irinsa me kenan aka yi an gane ko an fi ganin yiwuwar tsawon kwanaki ga wanda yake da karancin shekaru saboda ba a san yadda kowa ya adada kwanakin da zai a iya kowa mai karancin shekarun kuma sai an gama kowa mai ya mutu saboda shi ma kwanakin nasa ba su da yawa to amma dai an fi kawo cewa mai karancin shekaru shi ake sa nan gaba zai shekaru da yawa ba mai shekaru da yawa ake sa nan gaba zai shekaru da yawa ba to yana da wannan gogayya sai yake cewa a samu masa yaro dan ya koya masa wannan tsafi saboda haka galibi masu karancin shekaru sun fi kama abu su riƙe shi sa ma daga cikin irin kauli na hikima na malamai suke cewa koyon ilimi a lokacin yarinta tamkar rubutu ne a kan dutse ka karta dutse har ya bada rubutu to goge wannan rubutun bai da sauki koyon kuma ilimi ko karatu ko wani abu a lokacin girma a lokacin manyantaka to shi kuma kamar kai rubutu ne kan ruwa da inda ruwan ya juya za ka nema abin da ka zana kara an gane ko to wannan galibin abin da yake faruwa ke amma ana samun kuma sabanin haka ka tarar da mai shekaru dan baiwa kuma ka tarar da yaro dolo mai gidaje gidahu ne an fahimta ko a to sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da suka dauki ragamar isar da sakon addini da haddace alqur'ani shekarun su nawa ko sanda manzon ya zo sanda suka karba addini kuma sun suka rike abin kafin ma ta taso su iya ko kaga wannan yake nuna zabi ne na ubangiji amma galibin abin da ya faruwa an fi samun masu basira da rike abu a cikin yara an fi samun marasa kaifin rike abu saboda shagalta da abubuwa barkatai a cikin manya ci gaba yake cewa wa kana fi tariqihi idza salaka rahibun ya kasance akan hanyarsa idan ya bi zuwa wajen boka akwai wani fada akwai wani mai ibada akan addinin kiristanci qa'ada ilaihi wa sami'a kalamahu a'jaba sai ya tsaya ya zauna a gurin wannan fada ya saurari maganganun da yake sai suka burge shi shi ne malamai suke cewa an ce arrahib abinda ake nufi da shi mutumin da yake bauta kuma yake da gudun duniya wanda zai keɓe a wani guri ba shi da abin da ya mai da hankali a kai face bautar Allah harka abubuwa da kan shagaltar da bayi daga Allah na duniya ya yi watsi da su shi yake cewa rahib ya iya kasancewa ina da ilimi kuma yake da bauta in ya wato kware ya zamanto ya shahara da bautar zai bautar ta kiransa da malam sai a koma wani mai ibada irin yanzu aka jana wani wani kwana sallah ko saboda ganin kokarin wajen tsawon dare wani kullun sadaka ko har ma na ce masa baban mai sadaka ko alhaji mai kwabo kwabo irin wanda aka yi da masu kokarin ibada ta sadaka da neman lada gurin ubangiji to wanda yake da yawan ibada to ko yana da ilimi shahararsa da ibada sai ta sa kuma an fi danganta shi da ibada amma kan iya samu kuma ka ga mai kokarin ibada amma ba karatu musamman sura habaniya din da suka rika yi wasu haka tarka faruwa da su kamar yadda yake a hadisin wanda ya kashe mutum 99 da tara ko je neman ilimi ya yin shi ma ko eh yawwa saboda haka inemi a ilmantar da shi zai wuya tuba a babin tuba da maka sai tambayi mai ibada amma ba ilimi. ce na magana tuba kashe Allah kadai ɗari ba ɗaya ce magana tuba ta tunda ba tuba barin ƙara shi ya ce kashe da shi ko to kaga wannan yana nuna mana cewar arrahib shine mai ibada da gudun duniya da juriya akan abin da zai same shi akan bautar Allah ya iya kasancewa da ilimi ya iya kasancewa ba amma wannan da muke tsaka da bayani a sai yana nuna yana da ilimi alamu da suke bayyana a cikin hadisin da bayanai suna nuna ba kawai ibada yasa a gaba babu karatu ko ba ilimi ko ba fahimta ba bayan haka cewar yana zama ya saurari bayanin wannan wato ainihin fada shi ne sai malamai suke cewa a nan gabar akwai nuni da hadisin ike mana na halayyar yara da ɗabi'arsu ka tura shi wani guri akan hanyar ta zuwa gurin da ka aike shi ya ga wani abu ishanta ke ko ɗabi'arsa ce sai ya leƙa ya ga mai ake yi kada a bashi labari ya zama shi zai bada labari wani hadisi yana sanar da mu wannan ɗabi'a to da tunda halayya ce da Allah ya gina dan adam a kai to ka zama mai jan kunne kai maza ka dawo saura ka je kai wasa da wannan zaka ciyo shi har ya mai da hankali akan abin da ka sa shi ya je yayi ya dawo akan kai amma ba yadda ka iya in ka zo haka wani lokaci dan kau da kai kai dai ka rika nusarwa dan dai ka cire masa wannan shagaltar da yawaitar wannan a tare da shi amma ba za ka iya raba shi karkaf daga wannan ba an fahimta ko a to ba babban ma yanzu haka gashi dai magana ake ta shiga halaka da jin ba daɗi an ji daram amma ni leƙa yake ta ina ne abin shi so yake kada a ba shi labari zama na cikin masu ta guri kaza na ga hayaƙin ko to idan har wannan ɗabi'ar har girma tana bin kai na ga yaro an fahimta ko ana ga mana halayya ce ɗabi'a ce da Allah ya gina dan adam akai tun yarinta san ya ga abu kada a bashi labari to da ka yaro ko ka aike shi wani guri in dai ya ga wani abin da zai ɗauki hankalinsa sai ya ɗan kai kansa ga wannan sai ya ji ko sai ya gani to wannan ce ta tasiri kuma Allah ya yi ikonsa wannan yaro ya tsaya gurin wannan fada ya saurari maganar da ya faɗa sai ta birge shi ne malamai suke cewa wannan magana ta burge shi saboda wannan mai ibada alamu suna tabbatar da cewa mai ibada ne tsakani da Allah wanda yake yin abu dan Allah to galibi za ka tarar maganganunsa suna ɗauke da alkhairi ita ko magana in ta alkhairi ta gaskiya ce kama zuciya take da shi da tasiri ga wanda ka gaya an fahimta ko saboda haka shine sai wannan gaskiya da ike faɗa da wannan maganganu na alkhairi da wannan mai ibada ike yi sai suka kama zuciyar wannan yaro don haka suka burge yin sha'awar abin iwa eh, su ainihin cewar a eh, wannan abin abin a tsaya a jini ba abin a tafi a bari bari sannan malamai suka ce a daidai wannan gaba akwai wata aya ta ubangiji subhanahu ta'ala ga mai daukan izina inda Allah subhanahu wata'ala ya tanada ya shirya wanda zai kula da addininsa daga cikin waɗanda suke reno miyagu watsatsu batattu yaron nan daga ɓangaren sarki da boka yake ko ɓangaren da ɓarna take da ɓata amma Allah cikin ikonsa duk da ya taso cikin waɗanda suke maɓannata kuma an zaɓen ba saboda basirarsa ana so a ɗora shi akan ɓannar ya zama magaji mai ɗora wasu nan gaba sai kuma Allah ya hukunta cewar daga cikin irinsu zai fitar da nasa da za su kula mata addininsu to wannan akwai abin izina na Allah mai yin yadda ya so wannan kuma in littafi a kansu za ka yi a kansu za ka yi mai ɗimbin yawa koma ga annabi musa alaihi salam a gidan fir'auna ya taso mai yanka jaririn da bai maka komai ba ka ce wannan sun girma sun ba daidai ba ne ko ba su ba abin da ke so jariri yau aka haifo shi kuma a sashi a yanka sai ga shi wanda zai ciyar da addinin Allah gaba wanda zai kawo ƙarshen wannan barnar a gidansa ya taso kuma ba yadda ya iya da an fahimta ko wannan yake nuna maka cikar ikon Allah ba yadda bai iya ba a ah, to ga annabi Ibrahim ko wanda ya taso a wajen wanda yake mai bautar gumaka ya abati limata abu da shaitan ko me yasa kake bauta abin da bai bai gani ba zai amfana da kai amma ga shi kuma manzo ne annabi an fahimta ko to ka ce za ka yi waɗanda waɗanda Allah ya fitar rayayin da Allah ya fitar daga matattu za ka yi littafi ƙato ga wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya je duba shi bai ma ya tsawon rayuwa ba lokacin mutuwarsa kuma ya karɓa addinin musulunci yana ɗan ba yahudi ko dan dai na maka yana da iko ya fitar da rayayye daga matattu. da kuma fito cikin waɗanda suke masu tsananin ra'ayi da gaba da kiyayya ga addininsa ya samar da wanda zai taimaki addininsa daga cikinsu to wannan hadisi yana sanar da mu wannan wato mas'ala ina an karar da mu ita a wannan gaba da haka ya samar da wannan yaro ya karkato da zuciyarsa ya saurari mai ibada akan tsarin da Allah yake so kuma aka faɗa abu na gaskiya ya burge shi ya je masa wa kana idza ata sahira marra rahib ya kasance idan zai tafi gurin wannan matsafi yana bi ta gurin wannan fada wannan mai ibada wa qa'ada ilaihi ki kuma zauna gurinsa fa idza ata sahira baraba idan ya je gurin wannan boka sai ya dake shi dan me ya dade bai zo da wurba ina ya tsaya fa shaka zalika ila rahib sai ya koka wa wannan mai ibada abin da yake fuskanta na dukan boka idan ya je masa a makare ko matsala a gida da hantara da tsana da duka daukan matakin ya koma gida a makare faƙala idza khashita sahira in ka ji tsoron dukan boka sai ba ka dukan ba tunda an faɗa tun da ko aka ce ko in ka ji tsoron boka kamar ya ji tsoron boka bayan koyar da shi ke ɗalibinsa ne malaminsa ne eh, in ka ji tsoron dukan wajen boka an fahimta ko faƙul habasa ne a ce ne masa gida ne suka tsare su suka makarar da aike na kaza kaza abin da ka suna gaya masa ya gamsu uzuri ne hanzari ne kyale ka bai da ke ka wa idza khashita ahlaka in ka tsoron kuma fuskantar matsala da iyalanka bangaren gidanku iyayenka faƙul habasa lissahiru ce ne boka ne ya tsare an ɗau lokaci abin da yake kuwa min ya daɗe yana nuna mu abin da yake a can na ɓata lokaci to shine sai malamai suke cewa lallai a wannan gaba akwai faɗakar da bawa musulmi mu al'umar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da alƙur'ani ya gaya mana akwai izina abin ƙaruwa da amfanuwa da labarin waɗanda suka gabace mu ko ta tar da labarin su to a daidai wannan gaba a wannan hadisi da ke bamu wannan labari ana faɗakar da musulmi da cewar ya tsayu da abin da shi ne ya fi cancanta ya yi shi na dukan ɗansa a kan ya ƙi bin turba ƙwarai da bibiyarsa a kan abin da yake so ya ɗora shi a kai na alkhairi ah, to idan matsafi batacce watsatse maballaci zai doki yaro akan yayi sakaci da koyon tsafi zai bibiye shi isan cewar me yake sawa ya makara ina ga wanda yake tsaye akan gaskiya da tabbatar da ita ya shi ba zai da kinasa dan ba akan ya sake da hanya ta kwarai da turba ta gaskiya ya shi zai bar ɗansa ba zai bibiye shi ba duk abin da iya ruwansa ko ya daidai ko ba ya daidai ba to wannan koyar da mu ake cewa lalle mu tsayu da haƙƙin na ƙasa da mu ƴaƴayenmu da suke ƙarƙashin kulawar mu mu tsayu akan wato dora su akan abin da muke kai na daidai na gaskiya mu bibiye al'amarin su akan yiwuwar sakacin su game da abin da muke so mu sashi akai na gaskiya in ta kama a dake su mu dake su shi yasa ya tabbata a hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa ku umarci ƴaƴayenku da yin sallah ku matsa wajen sa su akan yin sallah in suka samu shekara bakwai sun kai lokacin tantance abubuwa ku dake su akan kin yin sallah ko sakaci da ita in suka shekara goma ko kuma imam al-bukhari Allah ya ji kansu da rahama ya fitta hadisi cikin littafin sa al-adab al-mufrad a babu adab al-yatim babin yewa maraya ladabi ya kawo hadisin aisha cewar tana dukan marayu ko maraya har ya faɗi ya birge ma a ƙasa saboda an da ke shi wa ‘yan uwanta tun da ya tafi taɓa haihuwa ba amma ‘yan uwanta akwai wanda suka haihu irin su asma da makamantarsu to haka yayan ɗan uwanta suke karkashin kulawarta in yaro ya mata ba daɗi in mata ba daidai ba jikinsa yana gaya ba dan ladabtarwa da kuma dora shi akan turban kwarai wannan abubuwan yanzu mun yi watsi da su saboda kururuwa da muke ji ta wayewa ta yayi ta yahudanci wai har malami ya karfin halin ya je za su yi damba da uba ya je za su yi damba da malamin ɗansa mai koya masa qur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ya je masa a makare mabulana ko saboda ya yi karatu ya yi wasa bai iya baya da ke shi shi bai kaɗansa don adaka ba aka sake dukansa zai ƙara mutum ko kuma jikin mutum zai gaya mata saboda yana da ƙarfi an fahimta ko to inda za ka je ka ga irin ɗawainiyar da suke da 'ya'yanka da wahalar da suke in baka gode musu ba ka mai musu da martani ba in baka yaba ba in baka wato ainihin faranta musu ba to baka bakanta ba. da wannan bayan wannan kuma cewar malami shi kuma ya zage iya karfinsa ce zai dokar daukan fansa ko ramuwar gayya a kan ɗalibinsa a musulunci bai da wannan akwai ka'ida da tsari amma akwai ladabtarwa ta duka a musulunci har mata ma babba ma mai ƴaƴa Allah ya ga mana fadribu hunna ko ana iya dukan su in sun kangare aka tabbatar da dukan zai sa su ki su gyaru to da haka a tsarin addinin mu akwai duka gwargwado daidai misali na gyara ba na ɗaukan fansa da ramuwar gayya ba idan bukatar su su to da haka to idan wanda yake kan bata yake kan shirme zai daki dansa. ko wanda ke karkashinsa don ya koya masa barna to ya kai da kake kan gaskiya da daidai za ka gagara dukar ɗanka akan kan ya yi wa sarere da abin da yake kai kake kai na gaskiya to da haka musulmi ya tsayu yi watsi da wannan kururuwa da wannan yanayin wato propaganda da ake ta yi lokaci an ci gaba wayewa ta zo har wai ɗaye ƙarfin hali ta police station ya kai ƙarar babansa ko ya takura masa ya matsa masa ya hana rawar gaban hanzi ya hana shi sakewa ko wannan watsewa ce kuma sakaci ne tun farko na tarbiyyar iyaye ga 'ya'ya ike haifar da ka ɗauki ƙauna ta shirme ka ɗora masa irin wanda yake cewa so hana ganin laifi wannan ba daidai ba saboda haka a tsarin musulunci a tarbiyya in buƙatar a yi horo ta kama za a yi amma a yi shi bisa basira sannan bayan haka bijimin malami hamshaki muhammad bin salih al allah ji kansu da rahama yake cewa allah shi ne masar amma kamar bayanai suna nuna wannan mai ibada da ya ce wa wannan yaro idan ya je gurin boka ya ce a gida ne aka tsare shi in ya je gidansu ya ce boka ne ya tsare shi yana nuna cewar duk da abin da ya faɗa an ka ka kalle ta sai ƙarya ce ai ko Ita to amma yana nuna da yiwuwar ya fuskanci cewar maslahar tsira da addini da kubuta daga tarayya da Allah da bata ya fi girma da mahimmanci mana illar a ɓata ɓat ta fifici ƙarya a addininmu kuma akan yi laifi ƙarami don ingije babba irtikabu a hasfin dararai wajib in ji malamin usulul fiqh ko qawaidul fiqhiyya suke cewa yin abin da yake shine mafi sassauci ta wajen barna ya zama dole don a ingije babba a yi ƙarya a samo rayuwar wannan yaron ta addini ne ya fi kamata a yi akan aƙiyan ƙaryar a bashi ya bata shirkar da zai fada da batan ya fi wannan ƙaryar illa an fahimta ko ne shi ma wani malamin cikin malamai doktor al abdulmajid hashim yake cewa sai wannan bayani wannan gaba take sanar da mu cewar ya halatta a yi ƙarya don maslahar addini an fahimta ko ya halatta a musulunci don maslaha ta addini muhimmiya ka yi ƙarya kuma dalilai da yawa sun nuna haka tun daga shi ya tabbata a hadisi cewar bai halatta mutum ya ƙarya sai guda uku ƙarya a lokacin yaki yayin da za a kaura yaƙi tsakanin arna da musulmi kuke da wata ƙarin za ku faɗa ta ɓangaren musulmi za ta karya nagon arna ta wato razana su ta tsorata su ce ya halatta ko kuwa wani ba aikace da zai bayu ga su fahimci wato wani abu wanda yake ba haka yake ba da zai razana su kamar yadda ya faru a lokacin wato anin fatihu makka da manzo sallallahu alaihi wasallam ya to da ayarin sana al'ummar musulmi ya umarce su kowa ya kunna wuta saboda ɗabi'ar mayaƙa wani lokacin aka ga wato wuta na ci to yi ta ake ba mutum ɗaya bane kawai a wurin to sai zama kowane ɗaya kunna yawan wato adadin wutar sai ya sa ganin to kowace wuta mutum ne ya kusa da ita an fahimta ko kaga ko wani abu na rufi a aikace to ko a aikace ko da baki za ka iya yin ƙaryar da addini zai haɓaka kafirci kuma ya kaskanta tunda shi ma a wannan ƙaryar da so yake ya kawar da barna ya wato ainihin ruguje tsafi da shirka don ya tabbatar da wato tauhidi da bin Allah an fahimta ko to wannan ya halatta a shirya haka kuma ƙarya game da matarka ta ce ta bana maganar ta da ƙasa ƙarama a tamfa gaskiya kama guri lokaci ya wuce gaskiya samun kan ba irin da ba ta bi gaskiya wannan sallar joji za ta san da leshi na gani na faɗa ce ai ban da su ma na ja ce a kone sabon shigowa da bai san shi ba har da shi zan haɗa miki nan ku ba haka wani sai da lokacin zai ka zo kai jigun kamar ka rasa wani abu da ke maka da sai waya ne me yake faruwa wato gani ne wato lokaci ya kure damar da nace zan miki da doji da leshi da wanda ma nace miki na gano wani baki san shi ba kin ga hajijiyar nan da ake da yanayin da ake ciki na fita ko kudin ma ban sai ka tana cewa kwantar da hankali. ko kaga ka share wannan matsala akan a zo ita a dugunzume kai a dugunzume iyayenta a dugunzume naka a dugunzume ƴaƴan kuma sun fahimci cewar gida fa ba daɗi da baba da baba za ka iya ƙarya da za a samu mafita da ƙarya don sasanta waɗanda suke saɓani a musulmi musulmai suka saba ce wannan ya ce ya ce zon ga maka yi hau ɗan take da ke tsakaninka da shi ta musulunci ta fi gaban a ce haka tarka faruwa da ko bai gaya ma shi ma ka je ka gaya masa wani ne turo ce ka dubi girman Allah ka duba alaƙar da ke tsakanin ku ta musulunci da bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ga abin da manzo ya ce musulmi da musulmi bai kamata su saba har sama da kwana uku ba su kaurace wa juna ya ce in baka hakuri shi kam ya zubar da makamansa ko bai gaya ma haka wannan a maslahar addini maslahar 'yan uwanka ce musulmai to ya halatta wannan ma da yi wannan kare da yake cewa an kaje gida ka ce boka ne ki tsare ka an kaje gurin boka ka ce gida ne suka tsare ka shi ma yana da tushe da asali wani hadisi yana sanar da mutuwar mu zama ka wayayyu a irin wannan takama haka zo ga abin da zai zama mafita ka an ne karya ni ba na karya a akwai gurin da ya halatta malam ka yi karatu ka faɗi da ka da fahimtar an fahimta ko eh sannan bayan haka fa ma huwa ala zalik ata ala dabbatin azima ina cikin wannan salo da yake kai da duk sanda zai tafi gurin boka ya biya ta gurin fada mai ibada ya ji abin da ke tare da shi na gaskiya ya kuma wuce ya je ya koya abin da yake koya gurin boka ana cikin haka قد حبست الناس sai أتى izo دابة wata dabba. يزو إند وتدبى فبا توت أن زمو قد حبست الناس تاتري متاني دغه wucewa ta hanyar da ake bi fa qala al yawma a'lamu as-sahira ko a'lamu as-sahir a'lam as-sahiru afdala am rahibu afdala اليوم أعلم a'lam as أم الراهب أفضل يوني زنغان yau ne zan tantancewa boka ne إبادة a gurin Allah ko kuwa mai ne boka ne yake kan daidai koko mai ibadan nan da nake jin nake sauraron bayanansa shine akan gaskiya to shine sai malamai musamman malam muhammad bin salih al-ithaymin Allah ya ji kansa da rahama yake cewa a dai wannan hadisi ba a tantance mana ba a bayyana mana wata dabba ba ce kawai dai an ce wata dabba babba ka fahimci cewar babba ce ba karama ba ce don dabbar da za ta hana mutane wucewa ba karama ba ce ka fahimci haka ake su mutane sun ci karo da matsala akan hanyar su tafiya nema da bukatunsu dabba ta zo ta tsare an gagara wuce ba a sanar da mu ita ba saboda ilimin abin da in mun san shi ba wani amfani zai mana ba kuma mun jahilce shi jahilta sabu zai cutar da mu irin wannan suna nan barka cikin alkur'ani ana annabi adam cin bishiya da sai Allah bai faɗi kowace ba yan shaci faɗi suka ta shata a magarya ce a kaza ne a wane ne a wane ne in ka ka ce kurin kosu shi dai Allah abin da ya gaya mana an hana su cin bishiya kuma shaidan ya yaudare su sun ci saban nan da suka fada wa da sa ake so ka fahimta da ruduwa da wanda zai zo maka daɗin baki na kan bata kai kai ba ka san bishiyar baka sani ba wannan ba zai cutar da kai ba shine matsalar ka haka wannan dabba ka san wacce ce zaki ne kura ce ware ne damusa ce ba ruwanka abin da ake so ka fahimta girmanta ya kai girman da kuma ta zo ta zama barazana ga jama'a ta hana wuce saboda ka in ka ji wani na ta shato suka za da suka gane ko wata gagaruma ce to kaje shi hadisin dai bai faɗa alamai kuma da suke bani ba su kawo ta shi dabba ba ce fa akhadha hajaran sai wannan yaro ya dauki wani dutse fa qala allahumma ifara da kiran Allah wadakin kirin sakon da ya samu daga wajen arrahib na bin Allah ko Allahumma in ka dan ba za ka samu wani a gurin boka ba an gane ko Allahumma ba na gurin boka ba ne ba ba na gurin matsafi ba ne bangaren abin da ya ji daga mai ibada ya Allah in ka na amran rahib shi sa ma ya danganta da rahib inda Allahumma a gurin sa yake yana danganta shi da cewa ya ba Allah ce to Allahumma ya Allah ina roƙonka in kana amran rahibi in har al'amarin wannan mai ibada a habba ilaika shine abin da ka fi so shine daidai shine addininka min amrin zahiri fiye da al'amarin da wato mai ce yake kira na zuwa gare shi faqtul hadhihi dabba ka kashe wannan dabbar na jefe ta da wannan dutse kenan yana nuna dutsen ma bai kai ya kisan ba ba wanda zai kisan ba inda kafin shi akwai wasu da suka zo gurin su ya dau dutsen sun jefa ba an gane ku dan dabbar da ta kai ta hana mutane wuciya jifanta da dutsen zai kai ta ƙasa ba ƙaramin abu an fahimta ko hatta yamdiyan nas har mutane wato alin su wuce fara ma ha sai ku yi jefe ta da dutsen laha ya kashe ta wa maban nasu mutane suka wuce shi ma ya wuce to a daidai wannan gaba ana sanar da mu cewa ana kwaɗaitar da mu cewar mu rika yin aiki da abin da muka sani ko kwadaitarwa annabi ya mana a wannan labarin abin da muka sani na shirya daga Allah da manzo mu rika yin aiki da shi ga wannan yaro ya yi aiki da abin da aka sanar da shi Allahumma kuma ta yi masa rana an fahimta ko sannan sai wannan gaba take sanar da mu cewar amfanin yin aiki da ilimi shine ka kubuta daga halaka ka dace da tsira a duniya da lahira yanzu ga wannan yaron ya dace da kubuta da samun mafita a duniya ta inda yake so ije ya iya cimma zuwansa sakamakon ya aiki da ilimi ya kawar da dabba da za ta hana shi saboda haka abin abin da ka sani a yin aiki da abin da ka sani na gaskiya na shirya a nan ne kake samun mafita daga matsalolin za su tunkaro ka a nan ne kake samun tsira da samun rabauta dangane da abin da kake sa samu a duniya ko a lahira to wannan gaba tana sanar da mu haka to haka abin da muka koya na hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam da ayoyin alqur'ani in mun koya mun fahimta abin da ke gaban mu mu yi aiki da shi a nan mafita take hatta wannan yanayin da muke ciki na tsitsi da ba daɗi yau an kashe wani gobe an raunata wani an je ba an yi kaza an shiga gari kaza an fita an tafi gari kaza mafitar a nan take ka bi Allah ka bi manzo ka bi qala Allah qala rasuluhu za a samu mafita da yayi Allah iyaye mana wannan shine karatun mu ne abinda muka dace Allah ba mu ladan sa wanda aka ci karo da kuskure ko tuban harshe Allah iya tsaye wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'd wannan yake cewa dan Allah malam ni ne na kasance ana bi na azumin ramadan ma'ana akwai waɗanda wani dalili a shari'ance ya sha su to yanzu yana ƙoƙarin rama amma matsalar da yake fuskanta da ita ina tsaka da azumin sai manta ya sha wani abu yace haka ta faru da shi har sau uku ya azumin muddin da mantuwa kai idan ka ci ko ka sha ka karasa ka ka ya yi kamar da manzo sallallahu alaihi wasallam ya bada fatawa Allah ne ya ga dama ici da kai ya sha da kai kuma ka yi azumi a karba domin mantuwa ba dan adam ne yake ga dama ya sakala wa kansa ita ba wata jarraba ce da ubangiji ya jarraba bayi da ita shi kadai ne ya kadai ta da da rashin yin mantu Allah ya ce wa ma kana rabbuka nasiya la dillu rabbi la yansa ubangiji kaɗai ne baya amma bayi bayan da suka iya yana daga cikin wato tsari na ubangiji akan bayansa ya zartar musu da mantuwa to da ka muddin da mantuwa ka ci ko ka sha kana azumi nafila ne ko na farilla ka sa azumin ka yayi kisa aka fi so a yi ramuwar tun azumin bai yi nisa ba sabo da kana yi din fiye da a ce ka saba kana ci kana sha kowa da kowa ta yadda ka je ta yin abinci zai ma da yadda ka dan gitta ka ga wani abu sha'awa zai baka to in daga gama azumin ne ba ji ka kama ramuwar sabo da ana yi din an dan dau lokaci ana yi sai ga ka kai ba a sama ka eh, amma ba wata matsala in dai mantuwa ce tsakani da Allah ka tafa da kai azumin ka yayi Wannan kuma yake cewa ana gafata malam ya halatta mutum ya auri 'yar mijin babarsa wacce ba babansa ba ne ubanta ko ubansa lafiya lau babanka yana auren matar da wato tana da ya a wani guri an gane ku? yar mijin babarsa e duk misalin bin duk zan yi an gane yar mijin babarsa babanka yana auren mutumin da babanka da yake auren matar da kake tare yake tare da ita yanzu babanka da yake auren mace yanzu tana da ɗa a wani guri ɗauka kafin babanka ya aure ta kuma tana da ya a wani guri kafin babanka ya aure ta wannan yar yar wani gida ce can an fahimta eh zan taho din za mu yi agolan an gane ko an fahimta za ka iya zuwa ka auro ita da babanka ya aure ta kuma ta taho da ‘yar wani gidan gidansa an gane ku kai sai ka ga taimaka kai ɗansa na wata matar tasa babu ka an gane sai ka ga ‘yan nan da aka zo ita daga can gidan taimaka dan babanka yana auren babarta yanzu ba za ta haramta gare ka an gane ku saboda haka ko shi babanka ya zama ina da ɗa yanzu matar da yake aure kafin ya aure tana da ɗa a wani gidan na can zai iya zuwa ya ya auri wannan ɗan an gane ko ka juya abin ko can ko nan duka ya hana kan gane ko yawwa wannan kuma yake cewa don Allah mai haƙoƙin da yaro ko yarinya suke da shi a kan mahaifa a lokacin da aka haife shi in yaron ne ko aka haife ta in yarinya ce to a karan farko dai ina da haƙƙi na ka zaɓa masa suna nagartacce mai asali a addinin musulunci yana da haƙƙi na ka yanka masa abin yanka in namiji ne guda biyu kana da halin biyu in baka da halin biyu kai mata daya mace kuma ana mata daya yana da haƙƙi a aske masa gashin kansa da ya zo da shi dan manzo ce kazanta ce a raba shi da ita kada ka biyo matarka ko mutan gidanku dan yayi a ce a bari sai an yi hoto kwaye za mu aske a bari a dan kwana biyu su rubuce ka da wannan su rude ka da wannan ka bari to ka fifita bin su akan bin manzon Allah a aske masa gashin kansa manzo ce kazanta ce me amfanin kwalliya da kazanta me amfanin kayi kwalliya kuma ka bar umarnin manzo sannan yana da haƙƙi a kanka na riƙe masa addu'o'in bashi kariya da tsaro da a lokacin shi ba zai iya wa kansa ba shi yasa manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake wa jikokin sa Hassan da Husaini addu'ar u'idukuma bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ainin lamma haka annabi Ibrahim yake wa annabi Isma'il da Ishaq suna kanana kai ma ka tsayi da yin wannan ko ka gaya wa mahaifiyarsa ta tsayi da yi ko kai ko ita a riƙa yi ‘ya'yanku za su samu kariya da tsaro suna da haƙƙi a kan ku na abin da zai zama to za ku musu don wato kula da rufe tsaraicin sutura da Allah ya wa iyaye a kamar da 'ya'yansu abin da zai ci ba zai samu abin da zai ci ba sai daga abin da babarsa ta ci nono ya samu zai ka da abin za ta ci don ka ya samu abin da ci in kun rabu za ka ba da kuɗin shayarwa an fahimta kaga haƙƙi ne da yake da shi a kanka ka bada abin da za a shayar da shi to ire-iren waɗannan a ɗan dunkule a irin wannan fatawa ta ɗan kurkusa waɗannan su ne farar da garaje suke zuwa wasu na kama gana yin kiran sallah a kunnen dama a hadisin da an samu saɓani tsakanin malamai wasu su inganta wasu raunata na iƙama wannan babu ja bai inganta ba wanda yake da wato an yi magana kiran sallah wasu inganta wasu raunata kai masa kiran sallah fallan ba kai ba wannan addu'a da kake ta u'izuka bi kalimatillahi tamma min kulli shaytan Muhammad da ba sabani ta wadata an fahimta ku Allah ya samu dace wa alaikum assalam ita ce dai wannan kiran salat na faɗa ita yake ta ba magana waya ga masa sunansa a kunnansa ba ta aya ko hadisi ga ga masa me eh, san me kake kai ka ga jariri sunansa me ya ce maka me in aka nesa tunani wato ka zama dai Allah sarki kai amma amma jaje ne ka koma hira da jariri gashi hadisi ya zo cewar zagin musulmi fasikanci ne fita daga bin Allah ne to sai mutum wani abu ya dashi dan uwansa musulmi ya masa zagi katas zagin ma mummuna sai kai ma wa'azi hukuncin abin da ya eh yayi fasikanci ma'ana yayi sako ya fita daga bin Allah don abin da aka sani da musulmi ga dan uwansa musulmi zo cewa almuslimu akhul muslim Allah kuma yace innamal mu'minuna ikhwa da umarnin Allah da na manzo musulmi dan uwan musulmi da bayanin Allah da na manzo suna tabbatar maka cewa dan uwanka bai kamace ka kai fada da shi ko ka aibata shi ba to da to in haka ta faru ina daga cikin abin da shaidan yake maraba da shi yake so yake kokarin ya samar a cikin ƴan uwa musulmi to kai kuma haƙuri da nasiha da wa'azi ya kama ka biye masa sai ai biyu dan manzo ya ce daga cikin manyan manyan zunubai mutum ya zagi iyayen aka ce shi zai yi ma ga mai hankali zagi iyayensa ya ce kwarai kuwa ya zagi baban wani mutum sai shi ma ya zagi nasu ko ya zagi babansa sai shi ma ya zagi tasu. kowanne kamar ya ja samu babansa da babansa ne sun kare masa tatas to kaga akwai matsala to da haka sai kai ma wa'azi na wa alaikum assalam ko sai an batun abin da ya shafi shi yin suna suna ya halatta ka faɗi sunan ɗan tun ba a haife shi ba ce in namiji ne ibrahim in mace ce amina kamar yadda yake a cikin alkur'ani wa inni samaituha maryama wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa mace na haifa ya Allah to na kira ta maryam ba a ce mana ranar suna ba a aya ko ranar bakwai ba ko ga kuma wanda aka ce ina no bashiru ka bi gulamin ismuhu ya haya tun ba ba a samu cikin ba in ya zo ya haya za a sa ko ashe ya halatta ga dan abu talha dan uwan Anas kani ga Anas da aka haife shi a ran da aka haife shi manzo aka dauke shi aka kai masa shi yace sunansa Abdullah shi ya halatta a faɗi sunan a ranar saboda haka an dai faɗi cewar wa yusamma yau masabi'ihi a hadisin da yake magana cewar ana yayata sunan ɗan ranar bakwai to wannan aka fi sani shi ya fi shahara shi ya fi faruwa kisa wani ma sai ake ganin wanda ya faɗi sunan ɗansa kafin ranar suna mara kunya ne an gane ko zamani Allah ya kawo mu zamani ya kawo haka zaka suna faɗa to kuma jahilci ne yake sa haka ka ɗauka cewar rashin kunya ce ko kuma abin da ya kamata ya halatta amma in yayatawar kamar da yake hadisi a ranar bakwai ake tawar ranar da aka yanka wannan dabba za ka iya ciyar da al'ummar musulmi wani abu daga cikin abin da aka yanka na dabbar ko abinci ka ci sunan ɗanawa ba laifi ba a shari'a yana cikin littafin al'adab al na Imam al-Bukhari cikin taga ko wanda ya gayyaci adadi na sahabai aka yi addu'ar Allah albarkaci ɗansa da ya samu amma in ya zama to za a bar hanya ta shari'a za a bar hanya ta shari'a abu wasu abubuwa biye-biye to kan a zo a yi wannan ko ka gaya wa al'ummar musulmi suna ɗan kawa ne wanda ka samu damar iya bashi abin da za ka bashi ka bashi na cikin ma babu suna yayi san a zo garin yin abin da ya halatta a yi haram an fahimta ku amma wanda suka iya yin halattaccen kakka haramta su haka na mata wata shekara za samu kamar kimanin shekara goma sha ko kusan haka na taɓa zuwa garin jibiya ziyara garinsu da kaina muka je a ranar da muka ji sai muka tara ana suna da yake gidajen kawai ba irin gidan birni ba ne gida ne iya ganin ka share ne yara na suka rika falla gudu a cikin gida wata suna tafiya wannan bishiyar wannan wannan bishiyar suna wasa san ga fili ba irin na gidan gari ba to suna suna a ranar har aka yi aka gama in ka gama ce ta zo za ta shiga ne ko ta fito za ta tafi gidan duk suna cikin gidan kuma ruwanki ki tsaya ki ci abincin da aka baki a gurin ruwanki a zuba miki ki tafi da shi ba za ka haramta musu wannan amma ka iya cewa bai halatta ba a gari saboda za su zo su tanti a kan layin unguwa a nan za a sai karas a nan za a sai da mai tsatsai da tsatsai da mai kibi a nan za a ba yaro nono a to wannan bai halatta da a zo saboda a yi halal a yi waɗannan gwara ba a yi ba an fahimta ko amma in za a iya yin salon da shari'a ba ta hana ba to kakka haramta ba na game da ɗaura azurfa da ake wa yara ya mai halaccin idan yarinyar da aka sa mata azurfa mace ce a matsayin kwalliya ya halatta ana iya ɗora wa yarinya kayan kwalliya ko a sa mata a kunne ko a sa mata a wuya ko a sa mata a hannu ko a sa mata wanda dai aka sani na shari'a bai saba ba dan kunne zobe waye sauran wannan bai haramta ba amma in an sa mata azurfar dan katta ciwo wadan azurfar da za ta hana ta ciwo to an saki layi an gane in aka ɗauka wannan azurfar da aka sa mata maganin kambun baka ne to ba wannan manzo ya kowar a kambun baka an fahimta ya danganta da wace manufar aka sa kuma wa aka sawa in namiji ne ai baya wa namiji kwalliya da wadansu ko in zobe ne shi a iya samu amma a masa abin wuya ai maza ba sa abin wuya har addinin ko wannan shi na'am ce ta tana da rabon ƴaƴanta za a bata ko <laughs> eh. eh wannan ba daidai ba ne wani abin da muke fuskanta a wannan lokacin mutum ne ya saki matarsa musulunci ce karka fitar da ita karta fita har sai ta gama iddar sai kai aiki da wannan aya baka fitar da ita ba har sai ta gama ita ta ta to lokacin fitar ki yayi ki tafi gurin magabatan ki ko inda zama ya zama san ne zaki zauna kafin Allah ka miki mijin aure ni ma ina so zan aure ta ce ta ba inda za ta ai ko ba komai ta ce albarkacin 'ya'yanta don galibi haka suke ta musamman da 'ya'ya tsakani ce sai kuma aka tafi gurin mahukunta suka ce sai a batta ta ci gaba da zama a wannan gidan wannan mahukuntan ba su hukunta abin da Allah da manzo suka ce shi Allah da manzo da ya ce ka afu da ita ka tafita a lokacin zaman iddata mata gama iddata tafi gurin magabatan zama da ita ba matakka ba a wannan lokaci kuma tana ajnabiya ba aure bai halatta ba an fahimta ko dama an ce ta zauna dan da yiwuwar kamai da ita an fahimta kuma ba kamai da ita har ta gama idda ka ko za a sake aure magana ko za ku zauna sai magana sake sabon aure ta ba magana ta ce a ce ta ce gaba da zama to za a iya samar da wata barna ka zo ka sa'ad da ita kuma ba aure an fahimta don wannan irin abubuwa suna faruwa in kuma ana nufin cewa ya za ka sake ta baka yi mata wani abu don ana ta wannan tutiyar har wani ma da aka ce yana neman gwamna aka zo aka yi da shi a rediyo to kai kawo gwamna ya ce eh, zai jaza wa duk mutumin da ya saki sa sai an ba ta wani gudunmuwa mai kwarin gaske haka ake ta yaya ta wani mun musulunci ya zo da wa ohunna a ciyar da su daɗi a kyautata musu amma ba a iyakance ba gwargwadon abin da za ka iya kuma ba dan yana farla tilas dole ba in baka ba ce za a kama ka da laifi ko a hukunta ka amma na nema a mai da shi shi da ya tashi ma sai saboda haka ake ma ko a indiya ba haka ake a gurin na Allah ko a hadisan ba nan indiya ce ko indiya ce muke bi to haka za ka ta ganin waɗannan abubuwan suna nan a cikin ana neman daurewa barna hindi ta kawo matsala a cikin tafiyar sau da haka in kana damar za ka kyauta mata kai mata kyautata wa musulunci ya zo da wannan amma batun cewar a yanka maka wani abu sai ka ba ta kaza wannan babu dalili har a ba haka ba za a yi hukunta haka ko kuma ce ta wata cigaba da zama tana zaman ai ayanta tana da ayanta a gidan akan me ai musulunci ya zanta ayanta kuma amma bai tsara wannan tsarin kuma wanda ya yi mu ya fi mu sanin kan wannan shine abin da ke da kai sai mu rubuta dole sai ta zai iya aure shi kansa a in ita kaɗai yake da ita me zai hana an ta gama idar ta ƙara auren yi wata in biyu yake da ita zai iya in yana da hudu ne ya saki wacce ba ta gama idda ba to shi ya ƙaro ya ƙaro ta biyar ka gane ko amma in dai ɗaya ce biyu ce uku ce zai iya ƙara zai iya na ai in saki ukun ne da ka sake ta ka gane ko tana idda Ba kare kare ba ai irin wani lokacin da yaro ma ce suna da cikin ya bayyana ko da wasu abubuwa da suke akwai to da ka garajen me kake ka yi haƙurin waɗannan abubuwan su lokaci ne da idda ka kammala amma ya ce ba ba aure tsakanin ku dama an sani kwata-kwata yanzu saki uku ne ba matakka ba ce amma dai mai har yanzu da ragowar alaka tsakaninka ka an fahimta ku ana so ya zama alaka ta zama yankewa sai kai yau subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk